Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanku da jimurin sake kasancewa da mu. Barkanku da zuwa wannan tasha taku mai albarka ta Hausa Zip TV. Hukumar sojojin Najeriya ta yi shelar cewa jami'an atisayen Operation Sahel Sanity da aka tura Katsina da wasu jihohin arewa maso yammacin Najeriya sun karya lagon 'yan bindiga da hare-harensu daga watan Yuli zuwa yanzu. Mukaddashin Daraktan Labaran Hedkwatar Tsaro, Birgediya Janar barnett ya bayyana hakan yayin hira da manema labarai a sansanin soja da ke Faskari a jihar Katsina. Ya ce, atisayen Operation Sahel Sanity da aka tura domin taimakawa Operation Hadarin Daji sun samu nasarar karya lagon hare-hare da 'yan bindiga ke kaiwa. Babu tantama mun kawo ƙarshen halin. Mun kawo ƙarshen halin rashin tsaro da ya hana mutane zuwa gonaki da ayyukan kasuwancinsu a wannan yanki. Kawo yanzu, a dukkan farmaki da aka kai, an kashe 'yan bindiga guda ɗari an ƙwato shanu guda dubu uku da ɗari tara tumaki guda dubu da ɗari da raƙuma guda uku. kuma an damƙe 'yan bindiga guda 148 da masu satan ma'adanai guda 315 mun kwato manyan makamai da harsasai wanda ya hada da bindigogi kirar ak-47 guda 43 gpmg guda 1 ƙananan bindigogi guda 100 harsashi guda miliyan biyu. bindiga da harsashi mai carbi guda ɗari ɗaya da hamsin da ɗaya a dukkan binciken da muka gudanar an ceto mutanen da aka sace guda ɗari da bakwai an damke masu kai wa 'yan bindiga labarai guda ashirin masu kai musu makamai guda shida masu siyan shanu sata guda sha uku da kuma masu kai wa 'yan bindiga kayayyaki mutum 32 ya kara da cewa an ragar ragargaza mabuyar 'yan bindiga guda 81 yayin da aka kawar da hare-haren 'yan bindiga guda 74 da ƙoƙarin garkuwa da mutane guda 54 ya jinjina wa jaruman sojojin bisa jajircewarsu wajen kawar da 'yan bindiga a arewa maso yamma kuma ya yi kira ga al'umma su taimaka wa sojoji da bayanan sirri a ɓangare guda jami'an tsaro da 'yan sanda sun kawar da wasu 'yan bindiga da suka buɗe wa mutane wuta a hanyar kaduna zuwa abuja a ranar juma'a 4 ga watan satumba shekara ta 2020 jaridar daily trust ta tattaro cewa babu wanda ya mutu amma wasu matafiya da jami'an tsaro sun jikkata kuma ana kula da su a asibiti gwamnatin jihar kaduna ta ce jami'an tsaro sun samu nasarar kawar da 'yan bindigan sun bude wuta ne kusa da kamfanin gidan abincin kaji mai suna olam ya allah muna roƙonka muna tausali da kyawawan sunayenka allah ka kawo ƙarshen ta'addanci da masu goya wa ta'addanci baya a faɗin arewa maso gabashin najeriya da kuma ƙasa da duniya baki ɗaya Ya Rahimu, ya Maliku, ya Rahimu, ya Maliku, ya Allah dukkanin wanda yake kokarin ganin an kawo karshen ƙungiyar 'yan tada ƙayar baya ta Boko Haram baya Allah ka taimake shi Allah dukkanin wanda ya ɗauki hannunsa mai albarka ya yi shiya kuma ya yi kwamenti da amin ya Allah ka kawar da shi ka kare shi daga harin 'yan ta'addan Boko Haram da dukkanin wani saɓani ya Allah muna roƙonka ka tsare mana mu ka ɗaukaka musulunci da musulmai a duk inda suke a duniya ya Allah dukkanin waɗanda suke bibiyar wannan tasha tamu mai albarka Allah ka biya musu bukatunsu na alkhairi Allah ka ɗaukaka su ka kuma kare su daga dukkanin fitinin duniya da lahira amin sun amin ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha tamu mai albarka Allah ka yi mana maganin abin da ya fi ƙarfinmu Allah ka kawo mana ƙarshen ta'addancin 'yan boko haram da dukkanin 'yan ta'adda da wanda muka sani da wanda bamu sani ba amin sun amin mun gode da ziyartar wannan tisha ta mai albarka kada ka manta kai mana ka danna mana alamar subscribe sannan kai mana comment sannan kai mana liking domin kara mana ƙwarin gwiwar lemo muku labaran sirri daga majiyar sirri daga jami'an tsaron Najeriya assalamu alaikum wa rahmatullah